Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida ya karyata labarin da ake bazawa na cewa ya mutu tun a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne dai kafofin sadarwa na zamani da ake kira social media a turanci suka yi ta baza labarin cewa General Ibrahim Badamasi Babangidan ya riga mu gidan gaskiya, al'amarin da ya jefa ‘yan uwa da masoyan shi cikin halin ruɗani. To amma da yammacin Lahadin nan ya kira taron manema labarai labarai da ya bayyana cewa yana nan raye bai mutu ba. Alhamdulillah tun da Allah saka ina na amma a matsayina na musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa kullu nafsin za'iqatul maut mutum kowaye shi sai ya mutu kowaye Allah ne ya faɗa ba ina faɗa ba saboda haka ga gare ni musulmi mutuwa ta zo ta zo lokaci ne kurum saboda haka waɗanda ke suka nuna sun damu suna yi mana suna kira suna tambayan ku na musu fata alheri mun gode kwarai da gaske. Tsohon shugaban kasar dai General Babangida ya baiwa masu yi mashi fatan mutuwar shawara. Shawarar da zan ba su shine abu Wannan dai ba shi ne karan farko ba da ake samun labarin karya a kafofin sadarwar na zamani ba al'amarin da ke jefa ɗimbin jama'a cikin halin ruɗani. Masana harkokin sadarwar dai na ganin kamata ya yi hukumomi su yi ma lamarin iyaka. To amma a wata hirar da na yi da ɗan jarida a kwanakin baya Muhammad Ɗanladi Ibrahim ya ce magance irin wannan matsala na da wahala kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Gaskiya magani irin wannan abin zai wahala matuka saboda abu ne yadda na gaya maka wani ma kila karatun firamare ya gama bai ma sun kan aikin jarida ba ya tashi ya je hada labari kawai ya tura kaga su wayancin nan ma kasuwa suke nema suna neman wanda za su ziyarci shafukan su ne don su san adadin mutanen da suke ziyarta shafukan su su samu kuɗin su wannan zai matukar wahala sai dai menene idan kamar gwamnatin tarayya yadda wasu kasashe suke yi kamar kasar Saudiya irin kasashen gabas ta tsakiya suke yi suna takaita yadda ake burbuza abunan bayanai yadda aka yi a libya da tunisia da kuma sauran kasashe to amma ya za a takaita musamman najeriya e shine na gaya maka dole duk wanda ya ce shi dan jarida ne da shafin shi za yi amfani wanda ba dan jarida ba ne kawai a soke shafin shi kada labarin ya shiga mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya